Samar yara 'yan makaranta miliyan ɗaya ne ake sa ran wannan shirin zai shafa kai tsaye a kasashe kamar Benin, Ghana da Honduras. A wani bangare na kokarin karfafa shirin samar da abinci a makaranta ga miliyoyin yara. Shirin gidauniyar Rockefeller na shekara biyu da rabi zai mayar da hankali kan inganta karin abinci mai gina jiki a dukkanin shirye-shiryen yayin da kuma ya jaddada haɗa samar da isassun abinci cikin makarantu. Har ila yau shirin zai tallafa wa ƙananan manoma ta hanyar karfafa gwiwarsu wajen samar da abinci abinci na cikin gida sannan ya wayar da kan masu dafa abinci a makarantu game da tasirin abinci mai gina jiki ga yara. A sanarwar da gidauniyar Rockefeller ta fitar ta bayyana cewa shirye-shiryen ciyar da makarantu zai taimaka wa yara miliyan ɗari uku da tamanin da takwas a duk duniya kuma zai tallafa wa aikin noma na yanki, kasuwanni da abinci mafi inganci don samun lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a cikin wurare da ake fuskantar talauci. Manoma a Ghana dai na ganin shi shirin zai taimaka wa harkokin nomansu. Abdurrahman Mustapha, ina jin wannan abin in ya zo manoma mun ji daɗi kwarai don saboda a kowane lokacin an an yi noma an kare abinda za ka taimaki kanka ma cikin zamantakewan kama akwai wahala saboda yanayi na gona mun duka mun san lokaci lokaci ne to mun manoma so da yawa an kawo abu haka yana taimaka mana wurin ababa da yawa ko da kankani ne yana cika mana ido gaskiya mu manoma muna da matsaloli da yawa dangane da aikin noma da muke ma muna ganin in muka samu wani taimako makamancin haka zai taimaka mana sosai Ni in ka duba ta wurin sayin fertilizer ta wurin sayin chemicals da sauran da ainihin mashinoni da muke harvesting da shi combine harvesters da sauransu duka matsala ne ga mu manoma nan ainihin gana da Afirka duk baki daya. Malam Jafaru dan Kobiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya bayyana tasirin da wannan shirin abinci a makarantu zai taimaka wa yara haka kuma bangaren noma. A ganin mu wannan program zai amfane mu ya amfani yaran makaranta ya amfanar da manoma sa'annan ya amfanar da kowane uh, mataimakin wannan program. wannan program hanyoyi uku na farko yana taimakon yaran makaranta sosai yana taimakon manoma sa'an sa'annan yana taimakon 'yan kasuwa yau in mun dubi tsarin da aka yi na wannan program ya cancanci a lura da yanda manoma ke nomansu a kuma kawo su ya an iya a samu kungiya na manoma a gama su da makarantayyar da ke kusa da da nasu yanki ko kauye ko sakun da suke wannan in an iya an yi haka zai ba manoma kumari na noma sa'annan zai kuma rage tucen da ake yi ma manoma in suka kai kayansu a kasuwa shirin abinci a makarantu kungiyar kasashe 73 ta himmantu wajen tabbatar da cewa nan da shekara ta 2030 kowane yaro a duniya ya samu abinci mai gina jiki na yau da kullum a makaranta da zai ci gajiyar wannan sabon shiri na dala miliyan goma da digo bakwai. Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga Accra, Ghana.